continuation ko ci gaban kafin ya jibe eti masa'il ne jil da ke su ta ya alkuru ya da salatin zalama matsalayan takfir yan force bata to kofa ji to uniform ne ji da ne gide biyu ne matsala wancin mai ya ca bayani wuliyani wale gan wajen tsaron yi ga lasan tuɓe gan kafin ji jiji wa ga liyanci da alaka da gane na yana ya zaga jin wau unshi tuɓo biyar unshi tuɓo ebe nan na ci gaba ya kafin wuce hacin ga goro ce cujin pàdé bi ga yanzu kin ya ganwa gun na jeji zalunci na wale bi kowa ko labin jigowa ko labombowa ko la explosive lotun ya gawa ya daguwa, zan ga ciya jan gan na so mina aqidan as-salaf jibu da mina aqidan ahlus-sunnati wal jama'a a ga zanen magaga gan al ala salatin wajen aqidan as salafu jana zawuci waji jahilciyan aqida ya e ganana shubuhu yo na jindediya nan ebe na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wajen foro ganin zulani ta yi da shi shi a ga anabi iya ti agun a anabi ga ya gagun a ma ma a kamo fi kuma salat a ga ya shi yanzu ya sallana sahabe ji ga aji mu baya a ya anabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a san uwa ta'a a ya shi tukpa lani a ta yi da shi shi amma ga da jinko gangani biyu ma ko a ga sun kyugan a ya goma amma ya doshi gaji foro belen bayan ce ci ya zuga lami tuma ibn annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ga la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq eh lami to alita etie len bayan ci wa. to kai ga shi to maga ke bai to kafiri wa tila al-kufru al-bawaqiy wa ne ga sharati dai boye wa da iko bezo ebe ga-ezuzu gaga asalatin ko egesici ji ko presidenti ji ko gọvanọ ji ko chairman ji ko kansala ji ko mai anguwa ji aga n'chi zalunci da na gaje bi na oluwu tiya da na aje bindiga na oluwu tiya da na aje kaza na oluwu tiya ya tiya Allah za wuce jago gaskiya ne na wuce aqidan ahlus sunnati wal jama'a ja e sai za mu biyo ga to jijiye yana na aqidan sunnu yo na zanen maka zanen wasu magana ta na za wuce aqida gaskiya ne na kuskuru rotu ci wiba na je kanyana ni ya be da gajiyan man jika kai etiyan ezula no pie do shichi wo iza guru wo iza dede eza ma ti agan wa da gun wa da zu wa zu kuma amma ga jo foro de lefi wo ga la mi tu ebe shichi etiyan le tun choma ko ma be le al kufru al bawa we ne chichi bangbana wàdí kò da bí na náà gu ní e ẹgbọ́n su ci a gama da goyi bishi ci wọ́n ma ba na kama wọ́n ma jashaya wai ma dukiya shiga ji lalace wai ma masiba dan guri a al ibn hanbal jamaa ulaga al-imam rakami 317 gan wasan uwata alil a'imma ya zaga jin shi tuba mu lanu tero shi wa amirin mu'minin bil shemu minishi albar wal fajir wa yaza ko zadidi wa man wali al khilafa zane ga be shi zona fashtama an nasu alayhi ya zaji ma gun gun a shi ma mituna wa radulihi wa man galaba un bi sai zane ga da da galaba ta tawo bibi ko yana hatta sara khalifa an wa jalifa na wasu ni ya amirul mu'mina ce ga amirul mu'minina na wal ga mi tuza ne ka gun jadi lan bayan sai cana wal ghazw madin ma al umara ila yawm e al qiyamati idza ma sai gugu zumaye da cijo aka yi da ga zuju da kudana har da fal qiyami al bar wal fajir la yutraf za guru ko za dije al imam ali madini mai sharu usuliti ka da al sunna lagun da rakami 318 kun ga ولا يحل ولا يحل أحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ليلة إلا عليه إمام برا كان أو فاجرا فهو أمير المؤمنين وجعل لي زينين دون دون عجيمان بسيط يفارق يامينا نواليكا يشيني وما دبي أي بشتانا يعني وإذا بلقوا ذلك والغزو مع الأمراء ماض إلى يوم القيامة البر والفاجر لا يترك wa qismatul fai'i wa iqamatul hudud lil a'immatil madiya laysa li ahadin an yata'ana alayhi idha mudugan fa yuduga gani me go shajun wallahi nazi'uhum idha ma da juji biya wa dafu sadaqati layhim ja'iza wa magaza kawaya ugeno wayana na tida kadibari'a man dafa ilayhim wa za atalu barran kana wa fajira idan shi ne yiza guru ko da dide ina ga yiza shawa da kado gaji wallaka wa ulugo ya zai shunga gwa kayana وصلاه الجمعه خلفه وخلف مولى وجائز ركعتان من عاد فهو مبتدع يدشي ما ngeji za ngeji za jizo ya salla ko mu wali man wa gali man shi da ga mu tuyo dishi wuce wa ya to salla juma wa ma ya salla wuce ga salla za ne ga salla wuce ya ji na fawa mu tabi za ne bi dan bi ji wo tarikun lil iman mukhalif mukhalifun wa laysa lahu min ma da fadl lan do ne إذا لم يرى الجمعة خلف khalfa al-a'imma man kanu barruhum wa fajruhum al-imam abi zur'a ar-razi ganda al-imam abu hatim ar شر وصول اعتقاد اهل السنه لا بقول وأن الجهاد ماضي منذ بعث الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام إذا ما فيه جهاد له فامبغن غني دي اي مشي اي زغورو كو زادي دي ابي يعني ما اولي الامر min ayin ma ayin matin shai, la yabtilu shay wal hajj kadhalika ga hati gabe wale ga kuskururo ɗan zubi shi wato gidan fata da juma da wuyelona ada juma ada liman na je musulmi wuta ba sallah wannan wani kuskure yi ko lanu tiga zan doro agba izala yi sallah mai ba zan doro na agba izala yi agba izala yi sallah mai ba na akwai kuda jirida lanu ce bo jonga cikin badigi lanu ce

nuna ci ga go gube nuna ci ga shi ba nuna ci ga go jiwa lo ba da Allah masa Allah ya kilafu na mai dace bane bai dan gura ta sai amma a ga gaze ne a jijin ma gaskiya ne ga yan jidiya shi Allah kiyaye ni sai la ga wuce ba da zan zan ce ga ni ga in a ga gaze ni jijin ma za a jiwu wuce za a shi tukwa ga gaskiya ne dun yawan nan ma go ka sarauni al-fudail ibn iyad eh lagun da sharh usuli tikadi ahli sunnati wal jamaa rakam 320 ga lauka na da wata mustajaba mi ga jajuwa na mi gubu ba sai e ci gago na lam aj'alha illa fi imami ya ba duwa wucin sai ya dushi li'annahu idza saluha al-imamu amina al-bilad wal ibad ebon ne e shi ga ga ta zaguru pejo to ga amin ci da wushishi al-imam al-barbahari sharh sunnati wa rakami 25 page 33 ga wallahi ta kitabu sultan wajen lalli ne za na ki gawa da goye ga shi wani khuruj alayhi ko za ci ga wa juju ga wa gunkuna wa in jaru ka zai ci zalunci wa zalika li qawli rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam li abi dharr al-ghifari yabo na annabi ne gwa ga ce ci da amince bi tabbata ne wa ga abu ga isbir wa in kana abdan habashiya a kurje kai da ciwon na gayi wuji ne fashi kowace daga habashi wannan wa qawlihi lil ansar ya goye ga na nabi ke ga ansar daga isbiru hatta talqawni ala al hawd ya gaji ya kurje har ka kure ya da gube mi e dobo yan wasu fali kiyamina walaysa min sunnati kital sultan wanda min sunna zuciya ga wa goye gushi cha fa inna fi fasad dunya din ebe da zuciya ga wagon da shi wani laba na biyan yi jomai laba na biyan alkiya ne ina ga tiya ga wagon da shi ci zuko ga gaya ina ga wagon da shi ci ya da jajin bude na awo to ma ma da lalu ya da ga a da shi ci juma ya elwa ya da shiga tiya da shi ci ija elwa ya da shiga tiya ga ya da gon da shi ci zana da kuwa ne zana da na ne aje zana tiya wa wasu lokacin na jina ya zaji ga tiya gaya da gobe shi rai ya zawan gishi don gura kasa wajen alaka waligan na fata mafasa biyo addini musulunci ma a tukuta tiyan addin alkhaira gaya al'umma amma Allah shirya Allah kyaya bu jijiya yirin na masuku kun wala masiba kuma bi Allah kiyaye al-imam al-ajuri ash-shari'a page 34 35 ga wa man amara ne kamin arabiyin au gairihi da na ga ta da shi ciya wannan uyi balare ko zai ji balare da nan aswadu au abiyadu ko fashi ko ko fagoku au jami'in ko so man wuya ajami da na ji balare da nan fa fi fi ma lai salaka fi ma fiya ai tuka ga yuji ya bayar ce nan wa in maka haqqan laka ko ga ji zalunci au darabaka zulman laka ko mu yawa kashi ta bo zalunci nan ji wannan au intaka irzaka ko mu ji wa mutunci au akhadha malaka ko mu wa dutse wogo fala yahmil fala yahmil kadhalika annahu yukhraj alayhi bi sayfin hatta tuqatilahu na wagati ya ga a wagati ya bi gikwe ga da guna wala ta kuji ma kharijiyin hatta yuqatilahu sanan maga ya khariji na ga tiya ga bi da ji gobe shishi bi da ji gwamnati bi yi ji ke zanne ya ji jami'a ga la mutumo wala tahrid gairaka ala al-khuruj alayhi wa ma take shi shi wa sai tu zama tu magana an shi ya ci ga da gugu minute ko da gugu da ma walakin isgira alayhi a ku ji e bone yeso izajeje ga le ti de le ci zajeje e be ba so e cha duwa e cha e da ba ke lo pikiriki e ci be imani wangi e cha mi tu sunna ya nabi gaskiya e so zalunci lugwa e cha ke so sabi ji wallahi sallah sai je bakin alkhairi ladi wa kad yahtamilu an yaduka ila manqasatin fi dinika min ghairi hadhihi jiha yahtamilu an ya'muruka bi qatl man la yaqu dhalik wujuhu bi shima bi gawa da wuzan wudo da zanu ci ogun nun go ya wuwana aw ya dirib man la yahilu darbuhu aw bi darbi man la yahilu darbuhu ko go go do ya zakashi nun go ya ya da wuci kashi anan aw bi aqbi man la yahtahi wa yukhadha maluhu ko to mun ga da godu dukiya zan mutu go ya go wana waya zai malla ya illu law ko da ji zan ji zalin nun go ya ju zalin tana wala laka zulma zulmuhu fala sauka an tuti aw gala mutuma da bin annabi sa alaihi ga la ta'ata li makhluqin fi ma fiyati al khaliq al imam al bayhaqi al i'tiqad wal hidayat ila sabil rashad page 272 ga babu ta'ati wulati wa luzum al jama'ati babu da ya gaidu lamu to da shi je zamu lamu sun a jama'a nan wayin kar munkar bi lisanihi ya zamu kan waya tun da bigin tarwuni aw karayati bi qalbihi ko mai zai na hu be muyi wa sabra ala ma yusibu min sultanihi ya zamu la kurujin da zalunci ne da shi ya juna ya zuga shi ga wada gu wa duk kowa tiya mai bana ga ga wagu ya kama ce ya ya bane da ga ga wada gu ya shi ci mini masibu go waje a dele ji da kan yi? ya ne kun ji inzagiji abiyajiji atebejimbo eji nga gaya makanta ajelwa katun ezaji adejiya zangoci na tsedawa hukunan da masiba da zanto masiba da yaji al-imam al-khattabi suna na volume 2 page 204 kitabu jihadu babu dawamul jihar. jihad rakami 693 nga kadi dalla ala anna jihad al kufari ma aimmat al-jawri wajibun ka huwa ma aim ma alil adli dalili law ga edo shiga yiza yiga da da ji jihad ya kuffaru shi sai e zaga jin da ka edo shi ga azali azalimi ji ci wa ga wa sai ga wa go do shinna sai mi wajibi ta kiyan kalage ji to adalci wannan wa inna wa anna jurahum la yasqutu ta'atun fi jihad jil salinci nan mujnasku wa laga wa la mituna ya kaga jujo foro jigo dole cewa ba na ya al'imamu tahawi al'aƙidatu tahawi wa page 25 rakami 72 ga wala naral yi na aimatina yele ga wace ya ga wada doye bishtija wa wulatu umurina gani ba zai ga shi zuyayi na ya wa in jaru ka gaji zalunci wale ga ya bu ga ga aqida ya salafu yoyo ga yanzu ci ga da goye bishi gaskiya mai kuskure wala na zuwa alayhi yi mai ba duwa kya zai shiga ji salis na baya ga coci waba coci lugwa ɗekon gore coci lugwa lamya tu gaskiya coci a lugwa ji ma coci ya shawara ya ci wangiji ebe da rake baki a gasa kwa ji lalace lalace a wuce aka ciya wanga aka tsanannin do wala na duwa rini ya ba duwa ɗaya wala na zau ya dan a cikin mai ga ya ya wannan rafa ta gummin ta'ati Allah azza wa jalla farida yemele mai lega ya milatu amina ya milatu ya soya cibu don malam yi wajibi ya amuru bi ma ku ya ka da foro jiga ya le soya cibu ba nan wanda du'u lahu bis salati wal mu'afati ye ya ba duwa ga soya cibu lugwa lafiya na kirkiji yi mai ba duwa ga soya ga gajin ya lati ala ni afi fice cikin me da ni sai na umaru ka ni alu musulmi na ne ke ba duwa ba ga ga sokurwa na alu musulunci kabila ya dausu shi alalun musulunci a Allahu ma di dausan wati bihi Allahu kabila ya dausu shi ba Allahu gaji wa labi yahudi jajan da ba ita nabi ya ba nabi ba du ya ga yarhamaka Allah nabi jajin daga ya je ku Allah sai ci we ba a shawa ga ni diga ba yahudi sai ci wu ba ya zai yi zane musulmi waje layi layan lawo muhammadu rasulullahi waje sallah waje fiyazu waje wazaka waje lwaji waje rufin kirkin da ce gurgudun hali wuce mai ji zane shi nangwale zane min ba da yaula na wafa to a sai ci lugwa zane je ba wu sai ci lugwa zane na gaske gwane bane zane ga goje ma kama da gobe yi na a duk ese oga da albadru tali'u yi al'imamu shaukani mini ya ce ta tare shi wani kan musulunci na ne su ne ga gaza na dabo amma ka ni gaza lo musulunci na gazani ne bai kita cin kan wu zaga dubu hamsin kan gari ka ni lo musulunci na so gaza ni lo musulunci na sukun no ne ya suyo ti lo musulunci zamani gaza ni zai lo musulunci dan guri ta ce ta taro na lokun ya e bane su bugi lo da hanyar ji sun yau Shekul Islam ya Usman, Ibn Ismail, Ibn Abdurrahman a Sabuni, littafin Luka shiga a kida su sabul hadith na 55. Ga wayar ra a sabul hadith a Juma'ata wal idain wa gari ma mina salawati a sabul hadith shi. A ga yi alu sunnatu wal jama'a jo, a ga mai asalafu salim jo, a ga mai alu asaro, a ga mai alu itibayo, e le mina akida abu daga wa juma wa majisa na idi guba ba. to sallah ne yijin na janan mina salawati khalfa kulli imamin muslim zuma imamun do ne gai muslimina barran kana aw fajiran wa yiza guru ko mu yiza dede wa rauna jihad al kafarati na wa in kanu jawara amma ne ga aka yi wa go do do ku faru jawada wa in ka ka ga zaliki fajara wa rauna du'a lahum bil islahi wa tawfiqi amma ne ga wa ba du'a ya wa ma ga ce jan ka ne ce shuwa ba wọ́n sọ láyọ̀ bọ́ sí adìrí wọ́n máa gá àti àjẹ ọmọ da àwọn tó ti rúgbà tí àjẹ àjẹ ti fẹ́rẹ̀ ìyà wọ́n láyọ̀ rọ́ọ̀nà kòrò jà a ìgbìmọ̀ sẹ́yìtì lẹ́nu ẹ̀gá ìmọ̀ àlùṣà ìdò nínú àti ìdáàbò dọ̀gọ́ wá àti àti àtẹ̀jú kó èdè káàpù ńgọ́ wà gùn á wẹ̀yìn rà áwọn mínú hún àlàdù láàrin láàrin kọ́ọ̀gá ìdè shekul islam ibn taymiya wai ga siyasatu shar'iyya page 22 alqism tsani onda ba nu ga al'amwal ga wa hadha alqism wa hadha alqism yatanawalu alwilad warra'iyya fa ala kulli minhumma an yu'addi ila al'akhar ma yajibu adahu ilayhi part nan ala da ka ga ya daji ala ga ni ma ga ya daji ala fai wa ga ya daji zane june yi gushi ko ẹgbàlẹ́ ìfìdí aláwọn ajíhájí lànàjú ní èrò ṣíṣí ẹjí ìlàjí ṣíṣí oúnjẹ bàbá oúnjẹ náà oúnjẹ ìdájà oúnjẹ oúnjẹ oúnjẹ mma oúnjẹ yàyà oúnjẹ wàásù máa ń mọ́jẹ́ náà máa rẹ̀ àwọ̀ èrò ṣíṣí nígbà àti kí ọ ǹgá ya sọ́ọ̀nù yàjí ìlàjí náà wọ́n sù وعلى جبات الأموال كأهل الديوان أن يؤدوا إلى ذي السلطان ما يجب إيتاؤه إليه zai je da godu ya yi shi nan zaun ci ala wanda ba ta ala ya gominati ala Allah ya shi ko wa kazalika anna ra'iya alladhina tajibu alaihim alhuquq wa laysa lirra'iya an yutalibu wula wulati alamwal ma la yastahiqunahu utatin za kin jo na ce gado a inda ya ka daga a da gojona ni kunu da min jinsi maka Allah ta'ala fi ومن ما يلزمك بصدقات تلقى الحافظ ابن رجب الحنبلي جعل العلوم والحكم karkashin hadisi gutuwa ba shi page 107 na wa'amman nasiha li aimmatil muslimi amma nasiha ne zaje da shi musulmi jina nga ya fahu bu salahihi sai ba wa mofiyo wa ga sai shi lugwa la ta zakirki wa rushdihi wa mofiyo wa daga sai shi lugwa aje ba wa adilihim wa mafiyo wa ga sai ruba ta ji adalci wa hubu istimal ummati alaihim zali ma lam yagun Allah a tu zawo shi kan gudu lebayin ce ta nan wata dagin bi sa'atin fi sa'atin Allah azza wa jalla wa mawla wa daga min mini ajini budan wala mi otwa ko ka gudu jin lebayin ce ta nan wal bughd liman ra al khuruj alaihim dan na bai ye ga wa ti ta ta da go bi shi na wa na zawo ce ko e wannan na le mana ji ha sunna ji ba uhubbu izazihim fi ta'atin Allah azza wa jalla ibn rajab yake gabe hadisi 28 page 352 jami ululum wal hikam ibn rajab ga wa amma sam wa ta'ali wulati umuri al muslimin amma yanzu lani mutu zamu shi tuba ya ga shi musulmi fa fiya sa'adatu dunya na wala mawaye jabi wadi ya tanzim wadi ha tunazim masalih al ibadi ma'ashi na magala alkhairi ga amfani zo an jije nga ajiye cikin rayuwa ku bayanin nan polisi ya su agon nan wale polisi ya gibo ne ya gwana, ko mm. mashin gogon mashin gikini mota gogon mota gikini lozun da ake polisi ke a lozun ta accident ya gizo ku ebe kibo tsari da wa mm. zanwe ce bau nun ga rayuwar amma ya bani gwamnati da wani wajen ga wasu kayakin bani ya zada ba duk yau na kwasu ne zanwe ci mina nije na wagun gago amma daga nuto ga a wani ga wakai nuna ka na gbarin nan wallahi tallahi e ma ji nga kijin nga kuri ji ka ɗansa ya je ji zai je lai da su kone yadda ba zan da ta lolo shago za su ci zubu fita ba ne mu ci loyin amma a ne gan daga na gwamnati da bai da shi ma da bane suku kuwa daga ne fata da su wale za mu ci ga ga yi ga zabe daula yi ala kofi ci ci ga kofi da bo ci ga yi zabe daula yi da bi daula na wale a ti kai ba ni wale gan nan wula alkhairin doro biya fitina ga da makanta ga ga yari fitina ga dambuwo jimma ya helu fitina ga dambuwo talimu a yajin fitina ga dambuwo rai jago ga da gizaka yi gaje kungire fitina ga dambuwo esna a yadda fitina ga dambuwo zando a turabu kiyawa zando ma turabu ga da ware za a yi ja da shi da da sun yace ci je gwen gusha za a yi yawa ga da ta fitina ga fitina na je kan jana lafiya musulmi na Allah kiyaye mutuwa ci ba na je kan jana da shi maka cin biki tsaye wuce wani soyaci lugwa kan shi wani ha ya sayi nuna alayi zari dini masu a ti rabbihim be tsari na nefa ungai za jaji jiwo a shiga mutu a shiga a jini Allah tuwa mu gami latu soyaci kama kala libna bi talibin radiyallahu anhu kem na sayi na hadis soyaci jenayen biyu ga innan nasa a kika zawanji la yasduqukum la illa imamun barrun aw fajirun zawanji rayuwa wanji mun da boya sai da iya a je da shi wuyi za guru yi za in ka da fajiran a badal muminu fi rabbahu nga yi fajiri mumini wa fi jibu ta sai shi wo wa amana al fajiru fi ilajali a fajiri ganji masu kuwa ne wa sai da ka kunu ga su ne wa qala al hasan fi al umara'i hum yaluna umurana khamsa al hasan al basri ngado shi jage e eh, tiyan musu yayi al ta wal jama'a wal wal id wa subur والهدود juma ìlòsì rẹ̀ lẹ́ẹ̀dùn yàyíó jẹ́mí yàrẹ́kẹ́ lẹ́ẹ̀dùn yàyíó ìdí yàrẹ́kẹ́ lẹ́ẹ̀dùn yàyíó àdìpẹ́dì òṣùgbò ìṣìbọ́dàjì taking point ìdá abọ́ ná tóòlì ìdá abọ́ ná sóòjàjì ìdájà abọ́ pòlíìsì ìdájà abọ́ ná ìwà kan àkú drug níjà àtẹ́là tí èyí rẹ̀ ló ní ẹni díẹ̀ yẹ́ tó yẹ ìdájà abọ́ wọ́n yẹ tìrẹ́ di nájọ rẹ̀ kájà kó yín nà wọ́n lága àtẹ̀fìyà ná òde àdéhìẹ́ bíndígà yìí káyà fún yìí mọ̀ sí ibà yìí bàlá yìí e jiki fata ga ku biya da yau ya musu matake jama'i wa in jaru wallahi ma mu din illa bihi wallahi to ajini a biya zuta sai da aje shi wa in jaru wa mu. ka ga ji zalunci wallahi lama yasbihu bi ma sai ma yusuduna gyara na zane je labenin gamba na ne labenin wabe ga zane je ji zalunci kiyaye bi guwa ya tiye da guwa rai jagogin dukiya jaji lalace e gida kan ji gaje kiyo a gaje kungi imi ja gaje kiyo a gaje da jafe ji wannan e mi ji gaji na dukiya ji gaji lalace yo yo ko ajini a ejan amin ta dabuwa da su ga go zaji ba ta ga na ji wale ba nan nan so jin ba inda na ko mu ga ga tsarin ci na zanda fe ji ma anna wallahi inna ta'atun nazalizun وإن فرقتهم ل... وإن فرقتهم لكفر ngai mi latu la wuci shi yan wuci kuro ne bu kana e da mu shi shi na wa ji kiyo wa gabi ayi cikin ga su su kiya gaskiya cimbuye ni mu o male ga uji ga e bane da ce ji zalunci nan wa tu zalunci tu zuma hmm. a ngo le we ji na fiya dun zalunci ruwa kin ne ro ci o to di aki ní àjìn adẹ́lci alámi atútúẹ́ci alámi atú ànẹ́bì àjìn hajji yìí kó àbá ó kún sàkà yẹn lọ́wọ́ yóò gẹ́gẹ́ gaskiye ara tí bí náà kún mọ́ bí ẹni jù láti àgá lẹ́nà láti gbà tó rẹ̀ ìyà yóò tó àtúnjẹ àti àtúnmọ́ ní wọ́n àbá àdúrà yà mí ní àti ibùdó náà tó àjìn kó wọ́n tó ká mi gaskiya àti ibùdó kó wọ́n ká mi tú gbòòrò àti ibùdó wọ́n ba ẹ̀bà àdúrà àti àmì ní àti wale gan e zane jiye mu ya nke tu zane ga zane zu jiye bane ito aji zaji dinga da ki gebe ci jeje jo ibnu abil izzi al-hanafi al-allamat al-muhaddith sadruddin muhammad ibnu alaidin ali ibn muhammad ibnu abil izzi al-hanafi al-azra'i الصالحي الدمشقي al العقيدة الطهاوية في 381 وقال فقد دل الكتاب والسنة Allahu je bi ta'ati wulil amri ma lam ya'muru bi ma'siya dalili lawu daga alqur'an wa sunna ga Allah ne a tuye da shi kaga ani foro bi bi kiyana nan kaga ani foro be le ana wa ma gwa wa tiya ga wa da ku kiyaye wa ti kiya ga wa gwa wa gwa kwa wa le ga ne ba ta mu musiba kama a sheikh muhammad ibn abdul wahhab rahimahullahu ta'ala ta littafin masalin jahiliya na fi halafa fiye rasula da jahiliya page 5 ga asalisa matsala ya taci na musulmi na addini ya nufi sa sanin wa da jama'a jahiliya jibanin an na mukhalafata ulil amri wa Adamu ɗinki adamul inqiyadu lahu fadila jama'a jahiliya ji ele o to go ga la mutu e shi mo mo tun ga wa tuju ele ga tukirkiwo wa sami wa ta'ati lahu dhillu wa mahana amele ga wala ne otu egboro fa khalafahum rasulullah sallallahu alaihi wa sallam alim sa sallam ci mali jahiliya su ba wa mara bi sabra ala juri wilati ale da do la kuru je tin zalis ne bi ge jina wa amara bi sami wa ta'ati lahum ale madi foro shitu yanzu shi tuba mulani tu wa nasiha ko idza mujana tiya wa gallada fi zalika wa abda fi wa adane maguro magauji a sheik muhammad ibn abdul wahab fitatu usulin azimatin mufida filitiribo ga al-aslu an anna min tamam al wasu sam'i wa salimata mar alaina min ya musulmi ga ake nije na alami ake odo chicago ni lembar to ya nan walau kana abudan habashiya kawun gayi wuji mai habasha ci jina fa bayyana la'u lahu hadha bayanan shafi'i shayi'an kafiyan biyu wujud min anwa'il shar'an wa qadra sai ta bayani gannaji bayani da magunina suma fara hada al-asl la yurafu inda sanin man yadai al-ilm fa kayfa al-amal bihi asali na naganci masu kun duk nuna da an yi iya kafin da yi ga yi manna fa kayfa al-amal bihi kin wa lokacin tulo biyu nan an da shi ngan daga titu sokoto har da titu saci sai ci magana daga titu sokoto har da titu bi ne fata kafiri ayo sai gogo wa dikiyo wa tin ciya ci da guwa masiba ina nore lóòlé lánàá tí mo ṣe ṣì wọ́n tèyí bí lámì ti yìí ìjì fọ́tì àlàyé ìdìdàn ìdì làdọ́ a àṣẹ ẹ̀jí mi tèyí fọ́tì àlàyé ìdìdàn ló káyìí dájọ́ bọ̀lẹ́ àti lọ́pọ̀ kẹfẹ́ ìjà sọ mi tún aláwọ̀ àdán àlàyé aláwọ̀ àdẹ́jú máa mu aláwọ̀ àdẹ́jú máa lọ́tọ̀ ashe ya so don gungun ya ci maslaye na nije lebe da kami ya jisa biyan da na da ci maga a cikin abai da ya mai da jina ba na ga guwa ne ba bai fi jin wilo na gyare yanzu ba tsari da fitina so ya ci halu gwile fitina ya mu aju ladan jima wato no problem zai yi kafin na gajen musulmi je ji daji muwafaka yayin amma ga ajiyar musulmi ya bayan jiya zai ga ajiyar musulmi na ce kuskure jin zana ita ne muwafaka da an fi Allah kiyaye al-imam shinqiti muhammad lamin ibn muhammad al-muqtar ajuku ya shinqiti rahimahullah ta'ala litafi ya zuwa al-bayan of volume 58 sura al-baqara aya bawaci wa qala al-qurtubi al-imam al-qurtubi gam fi al-imam al-qurtubi gam fi hadhihi al-ayat al-karima aya nana ga hadhihi al-aya aya nana أصل في نصب إيماني وخليفة أصليتي نعدي بشي تاتي مسلمين نعي نعم. آية نجاين في الأرض خليفة يسمع له ويطاع أدعى شتوب وعمال أمتو ليجتمع الكلمة يبقى كلمة مسلمين شو يني وتنفذ به أحكام الخليفة ولا خلاف في وجوب ذلك بين الأمة أدعى خلاف وتسجد تلبس أكان يوم مسلمين شو بيسي وادي تيام هيد النبوة alimamu shinkita yake ga volume 97 da 98 ga wani kungari za tara'a alal imani al'azamu fiskul adake ima edoshe musulmi kunga biya fasikanci ga biya gadon au da an watin ila bid'a ko wani zaje wato ga biya ji bid'a hal yakun zalika sababan li azbihi wal qiyam alai aula ba da ga ta sababi ne za ki ya gawa da guci gan wuci wuci kaza kaza na kashi hajan qala ba'd al ulama sashi ya mai shiga idza sara fasiqan nga je fasiki aw da'iyan ila bid'ati ko idza ji bid'a jaz al qiyam alayhi khalqihi aga jaiz wani wasu ga wa gona wato lawan wato yana wata ki kullazi la shakka fihi amma gaskiya ne shakka na ne alladhi la ta kafi an da wala yuzu qiyamu alayhi khali ugun ya zando nan wani gwa da gugun guwa tiya gwa suna illa yadarta kama kufran bawaha alayhi min allahi burhan kan inda gwan ji kafirci na cikin gbangba dalili madan da ba su ce kafirci nana kawai magana to kufuru na cikin zahira yace kufuru zahiran kufuran bawa mai kufuru a kabaru nan wa guji na siya wa gaskiya ta hu wa ga iqamatu hujjaji so ma ke da waje ke waga waje kuruji kaga waje kabuwa da shi sai na ni sa sallan ji dawa maka wani ko ce mu shin ji na ne babban kuci za wuce kaga ni ga da kabuwa mm. ko ga waje jari kai ga ni baba na ga da ga sa waje ka no na dan ga waje jari ka ba na bezu na inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ka gun dai fitin da musibar da zan ya kula an yi fina yanda na ji Algeria ne ya bikin yanda na ji Somalia ne ya yanda ji ji Faso Sudan ne ya yanda ne ke ji Saji Egypt around 60 70 ne ya yanda ne ji Maiduguri Gombe Yobe and the rest ne ya ji fata wuce ya ga yare wallahi billahi dawa yi ne ba mu ce ci arugo iri nan wa jinjira ki da bikin fi ayi mu sai na ji mu dana sai su ji sauki da ji magacin bikiyan na jiro sai su kaji fakad akhraj al-imam shinkiti ce ci gaba ga fakad akhraj shaykhan fi sayayima an ubadat ibn samit radiyallahu anhu qala ga ya na rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ga aji mu baya ya nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ala sam'i wa ta'ati ita ya shi tuba malami atu fi manshatina wa makrajina tuka kuna na kai sana tuka kuna na kai sana wa usrina wa yusrina tuka kuna idan ba gon tuka kuna idan ba ibona wa asratina na tuka kuna toma aji to zalitina wa an na la naga al'amra yi ma fe da jin hakki a ima fe da jin ko tilo ne la mutu jinya gwamnati je sojo ko kada hmm. fo mu fo so kai mu edo titi ààrẹ di tí ààrẹ ìsàbíṣù kó òkèèrè ji jẹun lápẹ́dà jẹ́ ní ìjìn ní arímọ́ káàkiri àti tínà wọn mọ́ lámọ́ta ilé ìjìn àgújì àdínà ga àwọn àdínà àdí lóòlé kó èrò àṣìṣe bá lè lọ pọ̀lísì pátákáàkiri ọ̀nìká kpa pátákáàkiri ọ̀tọ̀lọ́ pátákáàkiri àrọ ọmọ ẹwà inga ẹ̀jẹ̀ nìkan ní pátá ìkáàkiri kílá nìkáàkiri tí a pàbí fàyà wọ́n mú mi ní o wọ́n lẹ́yìn aláwọ̀ nìkáàkiri náà lè mú mi ní na sàbílá ẹ̀lẹ́ ààyè pàmù yìí ẹgbàdà fún kóòtò kala ne diga illa an tarau kufran bawaha sai gane kafirci ya ci gbangba inda kun fi min Allah burhan ne dalili daga masu wato kafirci ki shafin democracy nan yes e no le democracy part of our man Allah amma wanda hukunci ni wala ko hmm. wa ba hukunci da nun tafi ina a bai amma an zo ne un ade halin waye kufuru ji kuna ali madaban waye kufuru ji tan yin wa lakunci nin bai ne gaba daya wala hadithu fi hadha kathira hadithi tikan nan doku fazi nusus tadulu ala mani alqiyama alayhi nas ne pate lawga idza e tiya gan wa da ko do cija walau ka na mutaki bandi ma la yajuzu kuka tiya na goyana shi ga gulo الشيخ محمد ابن عبد اللطيف والشيخ غندي الشيخ سعد بن حمد بن عتيقي إن الشيخ عبد الله بن عبد العزيز الأنكري إن الشيخ عمر بن محمد ابن سليم إن الشيخ محمد ابن إبراهيم بن عبد اللطيف من لي فاتا كانت تاتني غن نصيحة مهمة في ثلاث قضايانا في 48 ل 49 فهم ما تقدم على جيجا وغادي غاني وين آية جاري سيجي كوبي دونغو غوغل يعني نا يعني، سنتي لو تيجانا wala hadisin nabawiyya gani da hadisi shi ya nabi na wa kalamil ulama al gani da ga man wuci ko wuci ko jina fi wujudi sami wa tali wa lil amri ya ga yanzu shi ba mu la tu ya ci jina wa tali mu na zatihi wa ma tiya ga wa da jitu no bi ko wa da guwa na wal kuruja le ko to ro a gube bindiga da bi ko jina wa anna masalihar masalih diniya wa dunyawiyya ebe na amfani addini da jini addini wato maslahan ije lan tizama laha illa bil imamati wal jama'a wa da tsara sai da bishi ta bayyana an al-khuruj an wali al-amri daga babun gatla ga yanzu ga gawa jinke da shiji wal iftiyata alayhi bi ghazwin ku gawa da ku aw gairihi ma fiya ne yan bayan su ko wa mushaqatun lillahi rasuli belin bayan su kobe fi cuyi wa mukhalifatin limariya a lissunati wa jama'a na mali na lissunati wa jama'a ya tafi wani ba ya bugu ya zuzu ga ogoye zuci a gan wata gwa da shi mazabu ya sa na kushi yo da na to bugu ya guji a jana na wani ga tida gaskiya fi sabila ya gana na kuskuru wa amma ma qaryaka min wulati umuri min al ma'asi wal mukhalafati amma ne da shiga daji yalyen bana allati la jibul kufra na ji kafirta nan wal khuruj umaji wal khuruj min al-islam ko mu umaru musulunci bana fal wajibu fiya ne wajibi hali wuce nan ga ni munafatun al alwaji shar'i juna fiya bi riskin da tosai da ta ci sai shiga ga nan musa ga ni ya ne ga kula da kawalan lajinan la Allah ya tadhakaru au yaksha ya yi zane juna ji firawuna na yau واتباع ما na عليه السلف الصالح من عدم التشنيع عليهم في المجالس yangani bai zo lai mutu yana salafu salu hitana ta tiga wa ya aibu ya ji fili ba fil majalis wa majali inna ga zai zangi bai zangi gujna nan wa tiqadi anna zalika min kal munkar al wajibi dan shagat nan da min inkar al munkar inkar ala libadi haza galatu faishi nan kuskuru zai tafi gan ya su ji kaza gwamnati kaza fesa ji kaza da kaza ji kaza wai gan nagare wa ga ga ga la alim ka diga mu yaji dauna ne alalim wa ga na ga yabo za ya la jele be ni against government shi zuma fitina na na ba ne yore ce ci goyi ta kaza ga latun fahishu wa jahalu zahir na mace ijasi na cikin bangbana la ya la musahibuhu ma ya tarattaba alai min al-mafasid al-izam zane jiye irin na mu ya ba na kama na wala bena fi dini wa dunya ajino be jona masalaci gaji ko akapele zebe jemwi ngaje kiyo abulaga dede ale zebe ni susafi abulaga dede ale zebe jilbabi abulaga dede ale zebe ni kabi abulaga dede Allah alimu suna ni sa sallam mundi fitina suna ne da yi zajirwa kama yarifu zalika man nawwara Allahu qalbahu ke mina zanin sai shiga ke lade gugun wa dinan wa rafa tariqata salaf as-salaf salih wa ilmatul din الشيخ العلامة المحقق عبد الرحمن ابن يحيى المعلمي اليماني ويقلتا في نكاش رب الاشتباه أما للإبادة والإله ويقل في جوان ko? na al'amur sani lamarin ya baci ma na kalagu a shafi biyu fili itifamu na الشاطبي والذي عليه تصامونا عن ابن جرير الطبري وعاصله أن حديث السواد العظم خاصة بمسألة الإمارة والمعنى أنه إذا اجتمع أكثر المسلمين على تأمير أحدهم وجب عليهم وعلى غيرهم طاعة ابن جرير الطبري وقال أدك المسلمين دوكم نبعك زميل الشيون على إذا علم يعطوا تقول جدي من بيان sai canin akulu almuallimi gan wa hadha alladhi yadullu alayhi siyaqu tilka alahadith naga yana siyaqu hadisi ya launa wa qad bayyana fi ha muji bayani sashiyan nasu muci jo annal murada bi taati fi ghairi ma qiyati allahi ta'ala eti ge min ala fi shi na wuje tiene mbe to chiwa da dai chin da dama. da fuje da kuma da tuza ga zuma da jikaza ga juma amma wa ke gawa da dikiyo wa ke da gugu suwa sai wannan na mafi jina kama da na jiya jini na je jiya da na da wa sirso na je so, wa Allah kiyaye mu wa kad dallat ala zalika al-ayatu as aya ne gobe lan Allah wa bayyana fi ba'd al-hadith an al-khuruj ala al-amir la yajuzu ummajin bayani ke da zuciya ga wa gobe shin goyana illa an yakfura kufran bawaha inda gwaunga ji kafirci na jiki bambana au ya turuka salata konga konga sallar ruwana wa ala hadha au ma fi ma nawu yuhmalu amal husayn ibn ali alayhi assalam etin da ba ne ke husayn ibn ali ta ثم خلاف ابن زبير وآل المدينة عند يا ابن زبير عند آل المدينة جزاء من ابن الأشعثي ثم ابن الأشعث nan da la shafi ko hmm. fitna yadda la shafi ne waqatul harra wa ma kharaja ma min al maki nan da zai gati ya ba magan bi min yan manjo na kasa ibn jubairi wa shabi gari ma wa bil jumla a dunkule ne all in all fa nazar fi hadhihi al mas'ala yazo ci masala ne le gwa ya ke bi ci mabrin ala al asl a islami al mashhur asbita ki asali wuci ko ko musulunci na goye kenan wa huwa annahu idza ta'aradat ta ne aka je ba na guba aw lam yakun buddan min irtikad min irtikad ahidahuma na majojo mini ba na guba na wajin nina waje ba irtikafu sugura li dar il kubra waga kuri waga waga ba na titan yi to ga waje da be wani kiyan wajin ci ko so nga sa di mari sa ga wajin mabni ala al masalih fi jalbiha wa dar'i lil qaba'ih wa min huna daga babun no masukun yu'lam adirge khatar al-khuruj ala sultan dan jezu ci ga gwa da gwa do shi ma da ma muslima da ke wanda gai musulmi na ngai yayi ne maji musulmi wa ya ba ga ga daga ki president da kan sai fata ka tiri ayo wanda ga ji voti o ke je kafiri da ji su zo ku tare da su bide o ke je kafiri lawyer ka kafiri ayo bikari fata kafiri ayo kaza kaza fata kafira ta Allah na ya ba alfi wallahi billahi na fudu ne da fi da al-sunna kai ko su ga ta duka waje ko ga ga wa da gu nake ji ne su ko na ne ba kaga waje yi ko na ga gu na ba nan nan wa mana wa ganana ga mun da yake kama na fa inna tajaruba allamatum natijata khuruj أن نتيجة الخروج يكون عظم فسادا وشرا وضرا مما كان قبله إفوان إكسبيرينس لا بد إيزو تي أجمع أقول شيء بان دي مصيبة ومن أوغان ذلك نفيد يوشي ولا وعليه قال الحسن ابن علي وتو بروز وزما إتيان خروج واحد mawu wuci ko wuci ko e ya san basri bai zan wuci na ma ya ne ga wuci da ji zamani a da biyu su gan mai ibn lasha bai na ba ta jiki ya a tu zume ya wuce bane mai ba ta jiki na ne ba misali bari wuci zamani hasan basri ga kida da ci za su sanya eh amma ga ga bari ga kida a kida mu ce da kida a salafu yo no so e bane zan ci jiyan no mali nusu su bane no wuci dai ya bango ga da tamamul minnati ti tiki gitaril fitna a ta to sa zai shiga tiyan nona sai jina da mutu ga da ya ga a shekul allama muhammad ibn ibrahim ali shek sharai nuji a laƙidat wasitiya na gano jayu shuri wa tariƙat ilmiya ala laƙidat wasitiya volume 3 3749 ba da ibn taymiya ga gan ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة أهل السنة فنبا ديننا إيجي فروبة تنقو أمريكا ويجي دي دي كنن الشريعة لا دينا وعليك واجي مراتي المصالح والمفاسد وقاعد يتوى النهي عن المنكر sai ce wala ta subu ladina yaduna min dunillahi fa yasubu Allah adwa mi gairi ilmi ga ki kuciya mushriki to kuma ba da kici ko kuma ebo na oji kuce mushi da kitu kwanan wucin lauka waya ta ci ba kuce ana amma ga da jikuce ta ko ba nan wa mana wanga kiyo wa nan ebo na ogara ci ya ke ga ci na ma wuci ga ebo na zalunci ne jina waya ta ci ga no wajen yadda ga zalunci ne jina ya amma wacin ya ga wada guwa ba nan wa mana gannan zandoro na maga Allah ya jide biya wannan sura kirkin gano biya wa zane ga ga wa ga kiya da gobe ci ba na wa ga jihadi nde charoga anahil munkaru nde chimaroga istikamu nde chimaroga wazuzbilu ata ko mm. yakula rasulu wallazina amanu ma'ahu matanatu ne fata tikinu yore zan ga kudo yi fiye imesuna ime su na tsoci ime diwa gaski za ime fi ba duwa ganin da tsoci ya tsoci wu ba na je ka jana ime ba tsoci la wu mu ko ime la a shek muhammad ibn ibrahim ki gan ba no diga alama to jibu shari'a nan gafa inna qauma yarawnahu lakin la alama to jibu shari'a zan go ci ya ji al'amru bil ma'ruf wa nahy munkari amma ji kin shari'a la bina khawariji ji ya ji nahy munkari amma ji kin shari'a la bina da banin gole a ne ka la ne ga ne da yana kan gube kaga wani ajiye gwaya wọn jibe lusin ajiye lusin a wọn jibe fiyan wọn jibe egbe yi gba eji a wani ga egun wa agagun be lusin ngo le zane ga le ba zanen ga lusin eji a wani ga egun wa ajiyun bi ogbe wa le zane ga jiyo nga le ba. كالذي عليه الخوارج والمعتزلة الذين يرون الخروج على الأئمة وقتال الأئمة على شيء من المعاصي التي لا تنافي الدين. كمن خوارج دي ele eh, ga wa azuzu cha da gwe shi na ko hmm. ele eh, ga wa da gwe shi na abe kan ga jine fi na ba no jiga alama tujibu shari'a na fili de unga qaidun kan juyo yani la fa inna qauman tasaddu lahu wa za'amu wa za'amu wa za'amuhu walakin kharaju an haji shari'a zan ce to ne ga da jin foro ga tuwa kan wani fili amma cikin da shari'a la dena فإن من مر على الخروج على المسلمين على غير ما تجيب الشريعة علينا ن ونجي جيجا الشيخ العلامة زيد ابن عبد العزيز آل فياض يتاكل وكاتي قال روضة النجية شرح العقيدة الواسطية جامع الشروج والتعليقات العلمية على العقيدة الواسطية الشيخ الإسلام ابن تيمية فولوم 3 بيج 761 هذا ebona noma kana min usuli ahli sunnati wal jamaa min usuli ya sunnati wal jamaa buno luzumu jamaati muslimu zuti luzumu be jamaa muslimi wa tark qitali la imma idha mungane ki wa da be chima wa tark qitali fil fitna idha mungabu kuda fitina noma. fitina ga be ga da kidabo mare ga tuzu mare ga ga da die de de mare gaga bi kwa can ya mare gaga bomba can ya mare gaga bindi bindiga can ya mare wa amma al ahwa amma da duk dukkan bana kal mu'tazila ke mu'tazila jina fa yarawna al qitala lil a'immati min usul dinihim ile e ga yuzun ga wada ko ga shi min ha jini abu don waji ma zalika dakhilun fil qa'idati al amma fi ma idha ta'aradat lil mafasid wal mafasid na fatan wa ga da general kaido gan abeke masla da masla da gaido compete ne ke wajiji nan a sheikh abdulaziz ibn nasir rashid littafi ne ga tambiya su saniya ala laqidat alwasitiyya na jami'u shuruh wa taliqat ilmiya ala laqidat alwasitiyya volume 3 page 786 nawa min usuli ahli sunnati wal jamaa min usuli ahli sunnati budan أن الصلاة التي تقيمها ولاة الأمور تصلى خلفهم على أي حالة كانوا صلى نيبه شيء جنا وعلي صلى وكي زمابه كما يحج معهم ويجزى كمن واجهاد بيان معهم كزما وعقم غالي ذلك هذا داخل وكذا وكذا نتوانا ولا يرون الخروج عليهم للم... ولا يرون الخروج عليهم وقتال بسيف amele alifu emele ga wa tiya ga wa da gobe be cija wa ma tiya ga wa zuja da dukoya idza kana fi zulmun abekyau agaji zalunci na khilafan lil mubtadi'ati na na nan gole a kira suna da na da bidiya ba na al khawarij wal mutazilati wal rafida na an bidiya wuce ga mutazila to khawarij to rafida jina alladina yarawna jawaz al khuruj Allah da su muri za fa'alu ma wa zulmun naji en bidiya wuce elege da shiga lokacin zalunci wa tiyagan wa daguwa nan a shekul allama abdulaziz annasir rashid wọ́n gan volume 3 page 788 ìrìnàmì ìṣòro yánà àfilẹ́tì wà fìtí yọ mẹ́fà tẹ́jì mùtọ́ àti wùlá tìlùmúrì fìtọ́ àti wọ́n tàrí mùkálẹ́fà tí wọ́n kúrò jà lẹ́yìn wájìlónà rágbẹ̀tí òdò ṣíṣì náà abeti aga di foro be gaskiya na aga di foro be milatu soko ne ebe ne milatu aba abu milatu soko be fitu yo wa ma ya ba inda ku aga go go jiletia wal kudu alai mu ma tiya ga wa da kuma mu wa le ba ta ga yamman ya sunne ji qadiman wa hadithan ngaye ku be da man ji bayno ta ga ade da guta ta bo ne ga e du tin du go be shina lan go chi no ga ga video ga khuruj de ya tiya ya zuwa ke gashi shi aqida a rusuna zanduwa da magana gojin hati hannun ba wani kan hajjiya ya ciye aqida kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر البراق حفظه الله تعالى شرع على يعني عقيدة الواسطية نوجد وقال جامع الشروع والتعليقات العلمية على العقيدة الواسطية شيخ الإسلام ابن تيمية فولوم 3 page 839 ga kawul bare misali sai ne ga summa hum ma hadhihi usul ya'muruna bil ma'ruf wa hauna 'anil munkar ala ma tujibuhu shari'a ga kawluhu ala ma tujibu shari'a la ala waji al hawa war ra'i al mujarrad wage kan waye tun da di wuje kiye go gajiwa wuje zil wa gajiwa wuje hamasa wa gajiwa fal mutajilatu min usulihim mutajilatu min usulu abada al amr bil ma'ruf wa nahy al munkar lakin yudkiluna fi al khuruj an al a'imma amma ne ga wa jikiyo wa zuke da shi amma lale rudu ke gutsi da shi muhammad fitina kama ya rai e rai e eh, jajeya dukiya jaji ce ko gari zalika um فضيلة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى لذلك نكاتي رد الجواب على من طلب من عدم تبع كتابنا أبا الرد الشريعة المعقول ويلي الرد الشريعة المعقول على المتصل المجهول في 56 قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم قال من يريد الله به خيرا يفكيه في الدين تارجع جيك بقى الخير نوع فهمت يا ديني نفى النصوص الشرعية مطلقا لم تقيد بحركة ولا غيرها نفس الشريعة قلوا جاء صورة قموك بجنة شبيته كو تاع تاع شبه من كذا فالمسلمون مجمعون على أن التفقه في الدين فرض كفاية على المسلمين من شرط من آه، من شرط الحركة التي هي الخروج على الولاة والمنازعة لهم بل إن المنازعة للولاة وإثارة الشغب عليهم وإرهاب المسلمين ويخافتهم بالاغتيالات وتفجيرات معصية أكبر وفصال عظيم زي جي جي حركة نجي je نجي جي حركة ji لا ينفع من الدين na fa وعزوكي addini abu ne ga wazu ke ga shi Eh, yan na fa ma da sun galo musulmi jire wai ma nin sha da buhari wai mai jajafe jiyare wai ma bombi jafe jiyare in na fata ma maliyati gagaru no ne fasadun kabir na ji sulawa ne eh da ji shin wajen ba nan ga ai salamu ji zai je ji jara ne Allah ya lahu mul muslimin Allah da ne ke gabe Pẹ̀lú 71 bó bá ẹnu kó àdísì ìdégé láti jirke da cikin wada gwanan ga wa kala ibn battal ibn ya ga ga fil hadisu hujja ala tark al khuruj ala sultan hadisu wuce je lawo keje mai za a tiya ga wada gun ido shi janan ɗabagon ne ba ta je bayani jiyo daga bayan mai sun jiyo ya tiya matsala wuce jiyo sabogo ya zuga na ki ga wadaji ya yi rin nama a shekul allah mutu radi ibn haji umar al-madkhali waya ga muzakkiratul hadith an-nabawi fil aqidah wal manhaj fi 32 al-hadith al-ashir ga at-tamassuk bil kitab wa sunnah wa sunnah al-khulafa ar-rashidin ولا قيام لدينهم ولا دنياهم إلا بإيمان صالح عادل يقودكم بكتاب الله وسنة رسول, رسول الله صلى الله عليه وسلم وينفذ فيهم شريعة الله الدين يعتضع يجمع تضع سأعدل شكرك نجي عدلك ويدلو لعب لتعطي أنتك بسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وينظم صفوفه يتصف على الجنة ويوحد كلمتهم وملا كلمة على جنينة مش فيه قلوب ونشيغان الشيخ عمرو عبد المنعم سليم شرع النوجيا الفتاوى المنهجية يا المحدث الألباني page 4 كيف يمكن التقريب بين الخوارج الذين يكفرون الناس بالمعاصي ويستبيحون دماء المسلمين كما بيجي شيء أتابع da na takribu ji tsakanin khawarij نجي neje yizajika kiriego ne kinajina na atele jamu sumi jadelina bitawila kifatida wala afham alatina ebo tawili sapasama ni mpenta riwaya nayo وبين اهل السنه والجماعه الذين يذهبون الى عدم التفكير بالمعصيه بل ويعتقدون ان المعاصي وراءها الاستغفار والتوبه فتمر فكان يدرس لجيليغان يزعج كاتب يقول لك في الدنيا اما ذا وجه ايمان تدوي amma imanin ji ɗin guja. Kuma ka tuba ji sai ta faɗi, kuma ka birkin faru sai suke faɗi ro. Wa'annan su babu musulun fi zuwa gida mun kufuru, wa'annan hikla ji ma'a musulmi na wajib, ya samu mutum ya gaya musulmi ji wajib ro. E ko a sa ya musulmi ya na ishe ji bayanin na gidan wani. Iga kudu ji ya fi a zaka, ya masu ba ji jikin mifeman, sai ta yi ji lafiya. وأن الخروج على الأئمة وإن كانوا من أهل الجو من أصل الجرائم إذا موتي أكاد أبوكي بشيشي وده من كلاي موتي كوكو ومن أكبر الذنوب وده من الذنوب إذا قالوا